ina so in ban masallacin lukuwa in ban wa'azi gidan lukuwa yace misa yace saboda na yi wa'azi a kan luwaɗi yan majalisar lukuwa duk mai yansu yan luwaɗi na sun zo sun tsane ni murtala in ya kai da shi hito yace billahi allazi la ilaha illa huwa bai faɗi majalisar lukuwa yan luwaɗi na ba al'amura da ke faruwa na cin zarahi da walakanci ga mujaddadi dan hodiyo Allah shi kara mai yadda sanin kowa ne mujaddadi dan hodiyo Allah shi kara mai yadda mutum ne musulmi mumini bai suna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda littattafan shehu usmanu da ayyuka ne suna tabbatar da shehu usmanu yana biye ga sunan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da mujaddadi ya gabatar da jihadi ya kafa daula ta musulunci wadda ke tahiya ala kitabi was sunnati wal ijma mutane suna biye da mujaddadi dan hodiyo ana zaune lafiya akan zo ziyara mujaddadi dan hodiyo a hubbare Allah ya kara mata tsari daga shirin makiya da mahasada a zo a yi ziyara wannan ziyarar da ake ba bisa ga jahilci ake yin ta ba shan abdullahi mai gwandu allah shi kara mai yadda abdullahi da fodiyo wanda yake ko hauka ilimi ta sama la abdullahi mallamina in ka diba littafin mala abdullahi mai gwandu kana tabbatar da haka ya yi littafi wanda ke kira da ya'ul qawaid wa sharhul wa'idi. a cikin wannan littafi mala abdullahi mai gwandu ya kawo yadda ake ziyara ta waliyi ya faɗi idan ka zo a wurin ziyarar waliyi bayan kayan gaisuwar da ake a makabarta ka zauna a gaban waliyi kusa ga kafaɗunsa ko kuma kansa ka karanta a attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi adayibatu salawatu lillahi assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu kamar mai ta assalamu alaikum ayyuhan Nabiyu su uku assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina assalamu alaikum ya waliyullahi ko assalamu alaikum ya shehu usmanu wa rahmatullahi wa barakatuhu ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu daga nan idan ka iya addu'a da ake ta ziyara ka karanta allahumma bihaqqi allazina idza nazabta ilayhim sakanaka da buka wa bihaqqi alhabina min hawli arshi ubangiji wa bi haqqi aula aika yasu ma kanu sharqan wa garban wa jawfan wa qiblatan wa bi haqqi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi waliyuka hada aqdi khawaiji mala Allah mai gondo ce idan ka karanta wannan addu'ar kai wannan tahiya ubangiji yana mai da ruhin mamacin nan wali da ka zo ziyara shi kuma ya roƙa ma Allah bukatunka kaga ba cewa an anka idan ka zo ziyara ka zo bauta na ga shehu usmanu ko ka zo bauta ga wani wali wanda yake ziyara abu na sananne kuma su da kansu suna kawo hadisi manzo Allah ce na hane ku akan ziyarar kaburruka lokacin da ba a fahimci addini ba yanzu ko ku je ku ziyarce su don haka manzo Allah ya ba da dama izini na mutuliki cewa a je a ziyarci kabarurruka in wurin kabari mai ake addu'a ake ta neman rahama daga nan ka roki Allah ka wannan malamai sun tabbatar da haka mujaddidi dan wadi Allah shi kara mai yadda ya rubutu akan haka sarki musulmi Muhammadu Bello ya rubutu akan haka mujaddadi dan wadi ya yarda da tawassuli da manzon Allah yana kamun kawarce Allah da albarkar manzon Allah kai min kaza wani wuri ma yakan ce Allah da albarkar Sheikh Abdul Qadir shi ma Sheikh Abdullahi mai gwandu a cikin littafin da dama ya yi tawassuli kuma kamar yadda Sheikh Usman yake cewa bijahi indaga shi ma Sheikh Abdullahi mai gwandu a cikin wannan littafi Liyaul Qawaidi a ƙarshe sai da ci Allah ina neman ka da alhorma annabin ka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan abubuwa ne tabbatacci a shari'a to sai su zo suna abubuwa wanda yake da jin maganganun waɗannan mutane ka san hasara ce suke kamar jaddadi dan hodiyo Musa Lukuwa ya yi to ga Hiliya hudu cewa hubbari ana dawahin kabarin Sheikh Usmanu abinda dawahi kowa ya sani ko baka zuwa baka kana gani ga tv daki gashi ga hili kana zagaya te ka kai ka dawo kana shudowa gare shi shake ce madawahi in ka shiga hubbarin majaddadi dan hodiyo ga ta nan hubbarin bude take kowa ya zo ya gani zaka ga cewa kowa da ka shiga na haka ya tuwa babu inda aka zaga kabarin majaddadi dan hodiyo sannan kabarin majaddadi dan hodiyo da an killace an kai wannan aiki akai ne an ka kare wato an kare ne saboda gudun kada jahilai su zo su aikatar da abin da shari'a bata yadda ba wannan ya waru a madina idan ka zo a kabarin fiye halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ke ci kabarin manzon allah zagaye shi ma an kai an kai rubutun ayoyin alkur'ani da wasu salatattuka da zakirura da ruwan gwal wanda ki muna da hali da mu ma na haka zamu a kabarin mujaddadi dan haka duk wanda kaje ya ce a to a rusa kabarin mujaddadi dan hodiyo to yana iya cewa a rusa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inne suna gudun hada wa magana saboda gudun kada a fahimce su mutanen nan su zo suna maganganu a zo a ce shehu usmanu bautar da aka mai da shirkar da aka yi hubbare ko latar da a ita ya ce hubbare kamar uzza gwandu kamar lata wannan kamar manada ai ya cancanta da kwatanta hubbarin sakkwato da lata a kwatanta ta gwandu da uzza a kwatanta ta wurno da lata manata waɗannan bayan Allah sun ga bada rayuwarsu wurin ɗaukar da kalmar la ilaha illallah suna waɗannan mutane ke cima mutunci to wai har a zo a ce Musa Lukuwa in an yi magana a ce ana neman hitina Musa Lukuwa ɗinnan ba kowa na ba ko a mabera akwai wanda bai zuwa masallacin Musa Lukuwa ba kowa na ba ille fasiki ne dan bid'a wanda bai da aiki ille lalata addini kuma alhamdulillah murtala asada murtala asada yaro haki ko ka karatu baka san komi ba Abinda da nake so in tabbatar muku lokacin da murtala asada ni magana cewa Allah ya gwada min na ya rawa bisa ga cikin lukuwa na ce zan roshe masallacin lukuwa murtala asada ya zo an ji shi dan bala'i ya mai murtani. ya dauko gida ya ce ina kai mata gagi ya duwa ya ce yaron gwamna nake illa ta wai nayi addu'a ga gwamna na ce Allah ka taimaki gwamna ganganu na rashin hujja shawa an kai magana kai hujja na dawo daga baya na faɗa ma duniya cewa murtala asa da fasikina murtal asa da fasikina ya taɓa ɗauke yariya ya kai ta an beku wata shidda shina zane da ita sannan murtala asa da duk da ƙuruciya ta samartaka da yi idan ka zo tsame yaro masallacin garka altina daudu hannun hagu daki na nan har yanzu ba a rushe wani daki ba murtala asar na ya samartaka kuma nan ya kasa ɗiyan mutane shi na zina da su daga murtala asar tsohon fasiki ne lokacin da na waɗa kuma na waɗa musa luko sha alwaɗi sai murtala asar ya zo rume mai martani wai martani da za a mai sai an ka ce wai babana garba sa'i mallamin cibbona mallamin kaza kaza kaza kaza bayan ya ta ma ciya da to misali inda za ka gane cewa babu hujja sha murtala shi to shi waɗi cewa shi bai taɓa zina ba bai taɓa waɗanga abu da an ka ce ba da yariya da ya taɓa lalatawa a nan tsamiya yaro duk abubuwa sai ya hito shi karya da ya ce luko bai luwaɗi ba shi ado wasu ya doce wai mahaiya ta ya ta mahaiya ta wallahi bata taba hauka ba har ta koma ina Allah don haka alhamdulillah shi mahaukaci ma ga shari'a habe da alƙalami don haka in ana bi da aibin mutum bai cikin abin da aka ɗauko a ce mahaukaci a ce wani mahaukaci na ko uba ne mahaukaci bai cikin abin da aka ɗauko ga shari'a don annabi muhammadu ya tabbatar mana ga shari'a ta ta musulunci cewa mahaukaci bai da alƙalami duk abin da mahaukaci duk da allah bai kama shi a ga mahaukaci shi na da wata da dama da samu ta daban don haka aje magana hauka ni ba ya taba ta taba hauka ba wallahi ka zo ka faɗi cewa da na faɗi ƙarya da kuma wallahi murtal asara na rance da girman Allah ya cimma wani mallami da yake ganin mallamin sunna na ya zo ya sallama ma mallamin mallamin ya hito bakin garka sun ka zauna bisa garin zabuwa ya ce mai wallahi mallan ƙara ni kawo ma shi hito mai bahala ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa baka taba waɗin magana ga cewa majalisar 'yan lukuwa duk 'yan luwaɗi na ba na haka lukuwa mutumin banzara lokacin da lukuwa ba wala sa aka kan mai saboda yana izgili ga addini yana cewa ana arwala da minerals ya ana tadda sallah shi sa hannu shi taba gaba garai ya ce wacce babu arwala ta a ce mai a ya ce a tadda sallah to tun wannan lokaci 2001 da ya hito bai da gidan kai ne gwamnati ta kore da gidan da ya yake jigi duk inda ya tafi yawo sai a hana mai gida sakuta saboda bakin jiki ne akwai sadiq yabu Allah ya saka mai da alheri shi ya ara malukuwa gida saboda ganin wanda ya tagayyara bai da gida an ga dawo lokacin gwamnatin alu an ka zo za a walu lukuwa masallaci an ka sai har gidan da an ka dace wallahi ba a sa gida ne cikin masallaci don bai da wani to shi amma ya zaune wani masallacin cikin ɗakin Allah masallaci ne yake don haka ɗakin Allah na wanda ya kamata kuma a anshi wannan gidan a nesa cikin masallaci to wanda sadiq ya bu shi a sakataren lukuwa sadis sakatari ake kira na yaran COE bayan sun samu sabani da luko yanzu magana da ake ciki wallahi ba su ko ga maciji da lukuwa ya taɓa fakin din mota bakin gargajiya tun da gida ne na ya raba ya ba lukuwa rabi gina su laƙe wallahi da mota ta ɗan zunguro kaɗan garkar lukuwa ɗan ɗan lukuwa ya tawo sa duci ya kwashe mai gilas ya ce don me za ka kawo mota bakin garkar mu abinda ya yi mai kenan ko manzo a sama ya tabbatar da cewa bai da imani an ce wani na ce wanda makwabta ne ba su aminta daga shari ne ba zaka ka lukuwa makwabta ne yana kuka da shi lukuwa abubuwa shi kai na izgili kuma yana ganin shi dan sunna na hatta da ittifaki da mallamai sun kai na cewa rubu dinari abinda aka sadaki da shi wallahi lukuwa kasa da shi shi kai wanda ya ga dama dubu biyar dubu uku dubu goma haka shi ka bada ɗiya ne don shi gwadi ya kai shi na jayayya sannan lukuwa da hili ka jaya da alkur'ani ya ce ai wani ya ce mai ubangiji ya ce ku yi wa'azi ta hanya mai kyawuta ta da kyautatawa ya ce an ƙiɗin an ƙiɗin din wannan magana alkur'ani da cewa ka yi wa'azi bisa ga hanya mai kyau ta kyautatawa ko manzo sama ya ce an aiko ni don in cika kyawawan ɗabi'u don haka ba su da aiki in dai kazani dama tuwar gona da muku cewa in kai magana abinda suka kuri da shi a ce ma su ko a ce wallahi in ga shekara dubu kana bacin uwaye na ba zan juya ba don ni na san mujaddadi dan hodo ya uwaye na kuma inda babu shehu usmanu wallahi da uwaye na ba su da girma don haka ka aji ni ba na zo wurin nasaba ba ko neman wani girma in kana son ka samu amma na ka je gidan tarihi ka tambaya amal abdullahi nasa'i ba sai ka tsaya ƙarya an baka labari ko cewa gurbin sa'i amma yi no gurbin ka zo ka zo ka zo ya ka tafi gidan tarihi ka tambaya wa amal na sa'i ka samu shak isa talata mawara ka samu sidi a sidi ka tambayar da tamasu ibrahim gajiya wa amal abdullahi sai wannan ya ishe ka amma kai ma yanka babu wanda san shi a sokoto dan suna wurin aikin kamun kihi ya kwasu ciwon sanyi wanda yake iya toshi na ya tsari har kuka shi kai wurin boli na haka wannan kaje kai ta abin da haka sannan murtala abin da baka sani kai mu wanda bakon ga da baka son mu yi ma yakka bazawara da rabi don ka bari mu samu wani tsoho shi taimaka mata shi arme mun san wanda ta so ta arama ya ki armen ta har ya koma ga Allah don haka murtala rashin mutunci da ka kuri mun yi ka iya rashin mutunci addini bai koyar da rashin mutunci ko zage zage ba don haka mu abin da muka kira hujja ka tabbatar da cewa mujaddadi dan hodiyo ya yi ga ya yi uwarka ya yi ubanga ya yi uban uban uban uban ka don haka wallahi akan mujaddadi dan hodiyo duk wanda ta ga zama sai dai ta zama da haka muna faɗa mutane ko dai ku bar mujaddadi dan hodiyo ku zauna lahiya ko ku ki bari wallahi ku gamu da ayatul lahi ala lukuwa mun ulka ta'ibi laysu bani galibin da haka wannan nake faɗa muku ina kira ga mutane su sani ga abin da ake ciki waɗannan suna nan su yi shiri za su kaskanta malamai su haɗu malam wani kaza ya kai malam wani kaza ya kai inda za ka dibe rashin hujja na mika magana mallan na ta'ala Allah shi mai jin kai mallan na ta'ala baka san shi ba baka yi yayi da shi ba ba ya mallan nura sa mallan na ta'ala ta ga saboda sanin fiqihu ne mallan boye Allah shiga ta mai ka aika shi raba gado amma ka to ka ce mallan na ta'ala me lage har ya koma ga Allah ko ahlar bai ya ba ka to ka bace mallan ba mallan bai kuwa ba ka da aiki ka illa saboda ba dan kowa kake ba mara kunya kaskantacce ya haka dauko uwaye mutane ka bace su to mu mun saro kadda bacin uwayen mu akan kariyar mujaddadi dan wadi Allah shi kara mai yadda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh